Alhamdulillah, brothers and sisters, it's another Ramadan. Allah's way of saying one more chance for those who understand. Therefore, grab this golden opportunity to touch your hearts, encourage your mind, feed the soul, and enjoy a spiritual diet. Join us at Micah Kaduna for a 30 day revealing, informative, and educative tafsir session with Sheikh bin Uthman between the hours of 4 p.m and 5:30 p.m. for English section, and 8:30 p.m. and 10:30 p.m. for Hausa session. You are also enjoyed in the spirit of goodness to participate in the Feed a Soul scheme, where at least 3,000 souls will be fed. Buy yourself an estate in Jannah by participating in the all important spiritual duty. For enquiries, call 080 345 389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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bayan ka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina tambayoyin to bismillah ko ne wannan wannan ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce wato mutane na da wato wurin fara da wannan ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya don Allah menene hukuncin kiɗa da waka addinin musulunci Kiɗa da waƙa shari'ar musulunci bata amince da su ba sai in waƙa ko waken da a ciki akwai kwarzanta musulunci akwai ɗaga ma'anawiyya irin ta musulmi akwai rusa fasadi akwai kawar da ɓanna da bid'a akwai ɗaga sunna da mutunci da muruwa da kamala da abin da kama da haka kuma ya zamanta babu kaɗe-kaɗe irin na cashewa na wargi ciki a kace zai ka ce irin su waƙe ko kuma abin da a iya kawo da kai gabarinsa irin waƙe-waƙe misali irin na hausa wanda za ka iske cike suke da ainihin hikimomi wanda kana da irinsu mawakan hausa na baya na da aka ji hikima ce da kwarzanta jaruntaka da sarauta misali amma duwakan da za ta halatta maka haram wani ce da kai ainihin misali a sha ba laifi ba ne kaga aikar karar giya yake nufi domin dumin hankali sun mai kiri ire-iren waɗannan kai ma ka sani ballanta na waƙe-waƙe na zamani wanda fasikanci ne ke ciki kawai yara ƙanana 'yan mata suna wake-wake kowa na gasa kuma duniya ake wa abun kuma kwaikwayon al'ada ce irin ta waɗanda suke ba musulmi ba wannan bayan da ka halatta wannan saboda ka sai mutum ya mai da hankali ka shagala da karatun ƙur'ani da sauraron karatun ƙur'ani daga muryoyi masu albarka sun fi maka wacce murya wanda shaidanci ya fiyawa a cikinsa Allah ya samu dace mana mafaka wannan ce assalamu alaikum da fatan mala ya sha ruwa lafiya a karatunmu na kwanakin baya ka ce tsakanin tafiya tsakanin sama da ƙasa ya kai shekara 500 ku tambaya ta ana ita ce malam misalin tafiyar mota ce ko ta ƙasa ko kuwa ta jirgin sama da farko dai wannan magana in kuka lura ai ko na jefo tambayar kun tuna tambayar ku na yi cikin ku ne wani ce in eh shekara 500 ni na bijiro da tambaya ne kuma na yi tambaya ne daga fahimtar masana kimiyya mai sakaci ko ka ba da amsa da haka wanda ya ba da amsa sai mu tambaye ka da Allah mota ake nufi ko jirgi ko ƙasa ko tafiyar doki da sauransu wannan bayani ne na masana kimiyya kawai yana iya kasancewa haka ne a iya samun gyara to a ji wannan tafiyar mota ne ko ƙasa domin tambayar muhimmiya ce ai inda ka ce 500 to tafiyar mota ko jirgi ko rocket ko gwargwadon sauri irin na zuciya Allahu alam ban sani ba kawai dai abin da su masana kimiyya suka faɗa kenan Allahu alam kuma ina jin sanin wannan me zai kara ka me zai kare ka cikin addinin ka me zai kare ka wajen sanin farilla ko sunna wannan wani fa'ida ne kawai Allah ya sa mu dace Assalamu alaikum Mallam. wannan yana da tambayoyi guda biyu tambayarsa ta farko ta cewa cewa take menene hukuncin wanda ya haramta wa kansa cin sadaka kuma yana kafa hujjar cewa wai shi ya wadatu da abin da zai yi bukatunsa da su a'a wadatuwa daban maganar cewa domin abin da tambayar ta ce ya haramta ma kansa to kalma haramtawa kalma ce mai nauyin gaske amma sai ce ya haramta ma kansa cin sadaka ne saboda ya wadatu waɗannan abubuwa ne guda biyu da suke da bambanci in kana jin ka wadatu daga cin sadaka shi shikenan ka ce a bana bukata ne amma ba magana haramtawa ba kai asuwa da zaka haramta ma misali annabi sallallahu alaihi wasallama baya cin sadaka da shi da iyalansa karka bude kofar kai kanka gidan da yake ba naka ba kawai dai a ni bana karban sadaka saboda akwai waɗanda suka fi ni bukata a kai su ni ina ganin in an bani an kara mabbar na dawaki ne ai kun gane hausar ba wai na ce haramun ba ne zai fi kyau in kai haka amma ka ce aina na haramta ma kaina Allah ya ce wala ta lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib Saboda haka eh baya cin sadaka saboda ka wadata ba kuma sai ka fito kana aina na fuka dan sai bude kofar girman kai da jiji da kai saboda haka wannan kalmar ba ma son ta ya haramta ma kanshi domin ba kake haramtawa ba kake halatta ba na'am baka ci saboda akwai wanda suka fi ni bukata in so samu ne ma in ka karba baki alaikum kai ma wanda ke bukata ba sai ka fito ka yi koko da koko da boro cewa aini na fi karfin cin sadaka ba Allah baya san girman kai Allah ya sa mun fahimci amsar da kyau kuma wallahu ta'ala a'ala wa a'lam sai tambayar sa ta biyu inda yake cewa mutum ne bai samu sallar jam'i ba wato kamar ta isha sai ya zo masallaci ya tarar ana sallar tarawihi malam zai iya bin su a matsayin sallar farilla kwarai da gaske ya halatta idan baka samu lisha ba ka zo ka iske ana sallar tarawe ka bi su in sun yi raka a bi sun sallame ka tashi ka kammala iya halatta dalili da yawanci malamai ke kafa hujja da shi wanda a kansa muke shine hadithin mu'adh ibn jabal cewa mu'az Allah ya kara masa yadda yakan yi sallar lisha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma koma unguwarsa a madina ya kuma sake jan mutane sallah suna jiran shi kaga ana sallar lisha guda biyu ne to ko kai aka tambaye ka wacce kake so Allah ya rubuta masa wanda ya da annabi ko wanda ya je ja mutane ai ba sai an faɗa ba ai to ashe kenan sai suka ce to wanda ya da annabi ita ce sallar lisha ta farilla ta biyun kai tsaye nafila ce in ko nafila ce su da suka bi shi nafila suke yi kenan kaga masu farilla sun bi mai nafila kuma zamanin annabi ne aka yi abin nan bai ce ba daidai ba ne ashe shuruɗinsa ya tabbatar da ka kenan sau da wannan hujja mai kyau mai ƙarfi mai azanci mai hikima na'am ya halatta sai dai idan mutum zai rikice ya kasa gane abin ya damalmale to abu abin sannu sannu amma nan ta magana halacci ne ya halatta mutum ya ka ka ɗauki qur'ani a wurin ba haka yi eh, barakallah fiku wannan ya ce assalamu alaikum ina fata malam ya sha ruwa lafiya mutum ne yake tilawar alkur'ani mai girma sai ya zo wajen da ake sujada tilawa a lokacin kuma bai da alwala shin zai iya yin sujadan ko kuwa sai ya ji ayi alwala to wato mabuta ilimi Allah ya rahamshe su abinda suka ce shine ba sharadi bane sujudat tilawa sai ke alwala ba sharadi bane ba a shardanta tsarki misali idan kana karatun ba ka da alwala amma dai kasan san ka da janaba ko ba ta da jinin haila ko jinin biki akwai dai tsarki wanda yake ɗan ƙarami to sai ka zo inda ya kamata kai sujuda to za ka yi wannan sujuda wato cewa sai kana da alwala ba dole ba ne wannan ita ce maganar da ta fi mana kyau bisa fatawar sheikhin malami wato ibn bas allah malan a cikin majmu'u fatawa wa maqalat ibn bas mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ainihin wato 400 da wato ainihin shida wannan magana ce mai kyan gaske kuma saboda haka amsar da yake nan ba sharaɗi ba ne sai an yi alwala kafin a yi sujudar tilawa kamar sujudar godiya ne ibn hazam shi ma yana cewa idan wani abu mai faranta maka rai ya same ka to sai ka faɗi za ka yi sujuda to baka bukata sai ke alwala don haka sujudar tilawa ba lalle ne sai da alwala kuma a sani ita wannan sujuda ba a mata sallama ba a yi mata ainihin kabbara wajen ɗagowa a cikin zance mafi kyau na malamai kawai dai abin da za ka yi za ka yi kabbara lokacin da za ka yi sujudar ba mata sallama ba kuma Allahu akbar lokacin tasowa da fata an gane idan kana karatun ƙur'ani sai ka zo wurin sujuda kawai sai ka ce Allahu akbar khalas idan ka miƙe ba kabbara kuma ba sallama sai ka ci gaba da karatunka amma in dai sujudar tilawa a cikin sallah ne to na ba sai an gaya maka ba dole sai da alwala amma ba dan sujuda bane sai dan me ita kanta sallah din ina fata an fahimci wannan da kyau sannan kuma a shikenan na faɗi za a yi sujuda lokacin kabbara lokacin da za a yi sujuda sannan ƙari wadda da baka tambaye ni ba amma nafila ce idan mutum yi sujuda irin ta tilawa akwai addu'a ne E, akwai addu'a wanda imam muslim ya rawaito a cikin sahih muslim hadithi mai lamba dubu da ɗari biyu da kuma ainihin casa'in mutum zai ce allahumma laka sajattu ana so mutum ya haddace wannan da ire-irenta misali babu laifi ka ce allahumma laka sajattu ya allah kai nema wannan sujudar wa bika amantu allah na yi imani da kai walaka aslamtu na miƙa al'amari na gaba ɗaya gare ka sajada wajhi lillazi khalaqahu fuskata ta yi sujuda ga sarkin nan da ya halicci fuskar da fata an gane ko wasawwarahu ya kuma suranta fuskar wa shaqqa sam'ahu wanda ya tsaga wa fuskar kunninta ko kuma kace ji wa basarahu wanda kuma ya kago ganin fuskar saboda da ji da gani duk ina suke a cikin fuska suke sannan za ka faɗa bi haulihi wa kowatihi da iyawarsa da kuma ƙarfinsa sannan kuma tabarakallahu ahsanul khaliqin idan ka karanta wannan addu'a a cikin sujudar tilawa yayi kuma ka kyauta Allah ya sa mu dace wannan ita ce ainihin wato amsar wannan tambaya Allah ya mana muwafaka wannan ya ce assalamu alaikum malam kalmar radiyallahu anhu akan wasu tantanta a fada radiyallahu anhu na nufin Allah ya yarda da shi haka ne wannan kalma idan ka kalli nassoshi na shari'a sai ka iske cewa kalmar za a keɓe ta ne ga waɗanda Allah da kanshi ya yarda da su don karkar shigi to suwaye kuwa sahabbai ne misali wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladhina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radan wa a'adda lahum to kenan kaga yace wasabiquna al-awwaluna sojojin musulunci na farkon nan dan karka dauka ma ana nufin wasu ne sai ce min al-muhajirin wal ansari daga waɗanda suka yi hijira kaga ba mu bane da kuma lansarawa mutanen madina to sai Allah ce yadda da su ya kuma ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima fi qulubihim lalle Allah ya yarda da mu'mini lokacin da suke maka kaga da sahabbai ake nufi to ahlus sunna Allah kara musu albarka Allah sa mu cikin su saboda su kaffa kaffa dan gudun shishigi sai suka ce to waɗanda Allah da kanshi ya faɗa mun tsaya a wurin wanda duk bai kira su ba ba za mu shishigi ba amma za mu ce rahimahullah wannan ya fi kyau da kawo wani abu a zamanin yau ka ce shi ma haka ne Allah bai faɗa ba kuma Allah ya hana shi shigi wala tuzaku anfusakum huwa a'lamu man taqa amma ita at-taraddi cewa radiyallahu anhu a matsayin manhaji to ba a gaya ma kowa sai sahabbai amma a matsayin addu'a na ce Allah ya dada kai ba laifi bane a matsayin addu'a kana iya ma dan uwanka ma ka ce Allahumma arda anna Allah ka yadda da mu ba laifi bane amma a matsayin manhaji ma'anan manhaji waɗanda waye in aka kira su za a faɗi bisa la'akari da Qur'ani ka san sahabbai ne ba wasu bane kuma wanda ya rike wannan aya ya huta ai ba ruwanka da shishigi a manhaji gashi amma du'a'an ya halatta ka gaya ma duk wanda ya kamata ka gaya mai Allah ya sa mun gane wallahu ta'ala a'lam wa bihi at-tawfiq wannan ce don Allah malam na kasance mai gidana yakan aike ni in so masa wani abu kuma yakan gaya mun ainihin kuɗin abin da zan so masa to ni kuma in na je sai in nemi a min ragi ku tambaya ta nan mala ita ce in aka yi min ragin nan na kashe kuɗin to ina da laifi eh, da Allah yaran nan da ke surutu ku hana su waɗanda ke can baya a daina surutu da Allah masallaci ne Allah ya muku albarka barakallahu fikum maganar cewa mai gidanka ya aike ka ko ya aike ka sannan kuma ya zamanto idan ka je sai ka nemi ragi ko ya halatta eh kuma a'a me yasa na ce eh idan akwai yarjejeniya to yalla bai kayayyaki ne in je kasuwa ka ce in je in sayo maka waya misali waya kuma kai ka ce wayan nan ta dubu ashirin ne tana iya yiwa in je in ga abokina har kasa kenan in nemi ragi na samu ragin nawa ne ce babu komai ni ne dubu ashirin ne in ka ga dama ka je ka sayo ma dubu goma babu ba na bukatun dubu goma kaga a kenan wannan ya fi kwantar da hankali ko a'a kuwa idan babu irin wannan jijjeniyar shi ya ce dubu goma kawai ka dubu abin nan ka je ka saya dubu abu kila ma ka haɗa baki da wani to saboda gudun wannan shubhar ko kila ma ya ce da kai nawa ne a shi ka haɗa baki da wani da Allah ka sai da min dubu goma dubu biyar sai mutum ya gaya wa mai gidansa a yi dubu ashirin ne zai yiwu a irin wannan zamani da kuɗi ma mai zukatanmu to saboda ka toshe kofar wannan fitinar in ba ku yi da shi ba to mafi alkhairi in ka samu rage ka ce to ka ce dubu kaza ne amma na samu rage ga ragowar kudinka don Allah wanne fi tsafta ka dawo da ragowar kudin ya fi tsafta ya fi kyau ya fi daɗi saboda hasan da kai a'a mafi kyau ka dawo da wani ragowar kudin na sha ba da wani misali yanzu misali idan ma'aikatar ilimi a jihar kaduna ta ce kai ma'aikacin education ne zo ka je lagos za a yi taro saboda haka ma'aikacin ilimi ta baka kudin jirgi daga kaduna zuwa lagos kudin jirgi ga shi wannan kawo jirgi tafiya da dawowa ga kudin hotel ga kudin abinci ga kudin zirga-zirga a cikin gari da ka tashi zuwa lagos sai ka bi mota kudin mai aka baka kuma kana sauka lagos abokin kai cika manta da hotel zo ga gida abinci gashi nan sai ka ture mota hawo ka je gun taro kuma ka je gun taron yanda ya kamata ba abinda ka rage to da Allah in ka dawo Kaduna ka dawo da kuɗi ko ka dawo da kuɗi ka ci ko sun halatta ina nufin ka ci ya halatta ko ka maida ma ma'aikatar ilimi tsakaninmu da Allah misali ne ai misali wani ya ce a a malam ai ai ai an aike na yi aiki kuma na yi aikin taro ne kuma na ji ai wannan kudina ne halak malak in ji larabcin bahaushe wai halak malak wani kuma ya ce a'a mafi alkhairi mai da musu kudin domin akwai yiwuwar tunda mota ka bi wani ya ce a ah, mutum mai matsayi irin naka amma aka bari kana hawa mota sun zalunce ka to kaga su nan ka zalunce su ko ba zai yiwu ba su sun baka kudin jirgi kawo mota kila a zage su kuma ka zalunce su misali a takaice irin wannan misali na da yawa tunda dai ka tafi dan aiki ne kuma kayi wannan ganin babu laifi kawai amma muna ganin saboda tsintseni da toshe makofin shedan kofa al'aula sukan ce al'aula akwai abin da suke kira tarkul aula to kuma tarkul aula laisa huwal aula ka tafi zuwa ga abin da yafi the best ko kai kana neman Allah ya baka mafi kyau ne a lahira ko to kai ma kai mafi kyau tare da yana da wahala kwarai to wannan shine wannan misali in dai an fahimci wannan to an fahimci wancan amsar kenan tambaya ta gaba wannan ya ce don Allah mala ba mu tarihin annabi Ibrahim alaihi salam tambayar ce an yi tarihin annabi Ibrahim alaihi salam ku yi hakuri sai an dan ƙara ba na so in yi magana shar kawai ku bari daga baya tarihin annabi Ibrahim da tarihin Imam al-Bukhari da Muslim zamu yi daga baya ku yi hakuri wannan sai zo daga baya wannan kuma ya ce nakan ji wasu malamai idan sun ambace sauran annabawa sukan ce sallallahu alaihi wasallam shin ko haka ya inganta ita kalmar sallallahu alaihi wasallam kalma ce ta ainihin roƙon salati da aminci ga shugaban halitta annabi muhammad sallallahu duk musulmi da an ce annabi muhammad yakan ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne fi shahara da wannan dai shi ne shugaban annabawa gaba ɗaya shugaban bayi muhammad jikan adanar ɗan suwai ba to amma wannan baya haramta idan kace annabi ibrahim kace ce sallallahu alaihi wasallam annabi ne babba bai bashi matsayi kuma irin na manzan Allah don shine shugaban su sallallahu alaihi wasallam saboda ka a takaice ya halatta idan ka kira wani annabi idan kace ce sallallahu alaihi wasallam illa iyaka abinda aka fi sani a wannan al'umma ta muhammadiyya manzan Allah ake nufi yanzu misali in nace da ku annabi ya ce wani annabin ake nufi na'am domin shine sahibu zama ko ba haka ba in ba shi kake nufi ba sai ka faɗi suna annabi wani amma da zaran ka ce annabi ya ce to ana nufin manzon Allah ne automatikiyan automatically ba a nufin wani idan ba shi ba so kamar haka ne saboda haka idan ka kira wani annabi kai masa wannan gaisuwar yayi to sai dai ba shi bane mafi shahara amma dan ka kore haramci babu haramci dan kai haka wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq sai wannan ya ce yana roƙon malam da yan musulmi da taya shi addu'a kan ya kansa ya rika ɗaukar karatu ko yana kiyaye shi to Allah ka bamu wannan gaba daya rike karatu da fahimta da kuma aiki da shi Allah ka sa mu dace daga karshe kuma wannan yake cewa ni maraya ne na gama karatu a matakin farko wallahi malam na daɗe ina ta neman aiki amma ban samu ba don Allah malam da sauran yan uwa musulmi kusa ne a cikin addu'a ina roƙon Allah cikin albarkacin sunayensa kyawawa da siffofinsa masu tsarki ɗan uwa musulmi ya baka aiki mai kyau aiki wanda za ka riƙe kanka kila ka riƙe ma iyaye in suna raye da waɗanda suke rataye da kai haka kuma ina roƙon Allah cikin rahamarsa muna tawassuli da wannan lokaci wannan ibada ta mai albarka ya biya mana bukatun na alkhairi abinda muke jin tsoro Allah ya ajiye mana akwai tambayar da ban ka ambace ta ba amma ina garin tana da muhimmanci nan akwai wanda ya maganar an ce wato shin da gaske ne in dai mutum ya shiga wuta in yana da imani zai wama akwai tambaya mai kama da haka ba ka wata nan ba ko to shikenan zan barta inda lokaci kila mu amsa ta a ƙarshe don da hujjoji abinda malamai suna suka faɗa kai ko kuma ta kasance amsarmu ta farko gobe da yardan Allah za mu tashi suratu ko in ce muna cikin suratu me yawwa amma kafin haka akwai wani bawan Allah dattijo mahaddacin ƙur'ani gangaran. ɗazu yi min waya ce malam na ji ka da asubahi lokacin da ka ambaci cewa annabi musa allah ya ambace shi a ƙor'ani sau 160 sai ce a ai 136 ne na ce a ramma allah ya saka da alkhairi nima abinda nake ta faɗa kenan jiyan ma da na faɗa tuntuɓen harshe ne gaskiya ne saboda ka na yi godiya kwarai ga alarma ɗanyar yasa a yi kare ki to haka muke so babu wanda ke da kane kane a karatu babu shi wa ma utitum ilmi illa qalila har kullum muna bukatar tsokaci shi yasa daga cikin malaman kasar nan ta mai albarka Sheikh Abubakar Mahmud Gumi masha Allah yana daga cikin waɗanda suka karantar da mu irin wannan ɗabi'a kafin malai ba duniya sha faɗa duk wanda ya ga kuskure ko a cikin karatunsa ko gaya mai la ilaha illallah wannan ba karamin abu ne saboda haka kwarai da gaske ina ƙara dawa a rama ɗan yasa wannan tsokacin kaji abinda nima nake faɗa kenan sau 136 ne amma kuma daɗinta shi ne kaga da ya kuskure ai bai kyale ba haka ya kamata to Allah karatar da mu gaba ɗaya za mu tashi ne aya ta ainihin nawa to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيحدين رب هب لي من الصالحين هل أنتم منا مغانا أكن النبي الله إبراهيم جيمن مطادا من مطادا ونبعي كلام yawwa jiya mun ɗauko bayani kan annabin Allah Nuh Nuh da suna Nuh Nuh so 33 Allah kira shi a Qur'ani banda inda yazo da fataha Nuhan Nuh kawai to mun riga mun wuce wannan an koro jawabi har an zo kan annabin Allah Ibrahim Khalilur Rahman Allah ta'ala ke cewa فأرادوا به كيدا فجعلناه ملسلين كو sai suka yi nufin su yi masa kaidi ko ba haushe kan ce kaidi kaidi shine mai makirci mugunta sharri innahum yakiduna kaida wa akidu kaida Allah ce arna suna yin makirci ni kuma ina rugurguza makircin nasu saboda haka lokacin da annabin Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wannan magana sai suka yi nufin yi masa kaidi amma faja'alnahumul asfalin sai muka sanya su mafiya wato kaskantuwa domin al'asfal af'alu taf'il ne zaka ce safil safil asfal aliyun aliyun a'ala rafi' arfa' haka ne al'asfalin muka sanya su kasan kasa kasa a wulakance wani wuri al'akhsarin ko to haka muka yi musu aya ta gaba Allah ta'ala ce mai وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال سيتي من القائل من القائل ويفتا inda za a tambaye a a to ai Allah bai ce wa qala ibrahim ba ta ina muka san annabi ibrahim ne ya faɗa haka sai mu ce domin magana a kansa ne saboda siyaki context an gane ko akwai text akwai context text goes with the context siyaki menene siyaki makyangyamar zance makyangyamar zancen na mirginawa ne akan karan dorin annabi ibrahim na bayani saboda haka nan sai allah tabaraka wa ta'ala ya ce me wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdi sai ce ni zan tafi zuwa ga ubangiji na zai shiryar da ni masana tarihi da kuma geography na cewa wannan abin ya faru ne a yankin da ake kira chaldees ko kuma wato wato alkaldan yankin tsohuwar iraq da ake kira mesopotamia a lokacin sai bar wannan yanki ya tafi ainihin biladish sha haraftun shine wa qala inni zahibun ila rabbi hade. zai shiryar da ni na'am رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين سيشي الله هب لي I am a Muslim Assalamu alaikum brothers and sisters Seize this golden opportunity in the month of Ramadan to clear your misconceptions and doubts about Islam and Muslims. Come and have a date with these Islamic scholars, Sheikh Umar Dada Paiko, Paiko Islamic based scholar and Sheikh Muhammad bin Uthman, Masjid al Sahaba Kanu, at the 15th Micah Annual Ramadan Symposium with the theme The Muslim Family Where is the DNA? Ask the Sheikhs. Under the chairmanship of Barrister Muhammad Sani Katu. Dates 21st July 2013 venue, the banquet hall, Ariwa House, Kaduna. Come and be part of a revealing and exciting question and answer session. Micah, striving in the cause of Allah. Kalmar hab, na'am, cikin kuwa zai bani fi'ili madi na hab. Wahaba, Jamil, wahaba yayi baiwa to menene fi'ili mudari'i na wahaba na'am yahibu ba daidai ne. Allah ya ce yahabu hukunce yahibu ya ce yahabu liman yasha'u inafan wa yahabu liman yasha'u dhukur bai ce yahibu ba ashe wa haba fi'ili madi ne wawi mudari'in sabiliya wahaba yahabu ko ba haka ba sai annabi ibrahim ya ce rabbi habli hab wani irin fi'ili ne fi'il amni a luga amma saboda yin ladabi duk fi'ili in na umarni ne dangane da ubangiji karkace fi'il amr saboda shi fi'il amr suka ce shi ne fi'ilin da ke nuna maka neman a yi wani abu saboda kana sama da wanda kace da shi huwa talabul itiyani bishai ala wajhi listi'ila idan kace da danka idhab wannan ana kiransa fi'il amr ka ce wani abu dan kana sama da shi da Allah ku ji da kyau abinda suka fassara fi'il amr huwa talabul itiyani bishai ala wajhi al-isti'la ka bukaci a yi wani abu domin kai da kace a yin kai ne sama to idan kace da ubangiji Allah ka yi kaza e, a harshe za ce fi'ilil amr ne amma kai ka isa ka umarci Allah kenan ku da haka saboda ladabi da kirki na malamai suka ce wannan kar a kira shi fi'ilil amr a kira shi fi'ilil du'a fi'ilin addu'a ko kuma fi'ilul talab ko fi'ilul iltimas ta'adduban ma Allah rabbil alamin saboda saboda yin ladabi idan kace da matarka itbakhi li at'am dafa min abinci wannan umarni ne dan kai ne sama da ita amma inda ɗanka zai ce baba sayo min keke ai cewa ya sayo ba za ka ce fil amr ba ne e aluga fil amr ne amma a reality na rayuwa ba shi zai baka umarni ba sai ka ce wannan fi'ilu talab ko iltimas to idan ma mutum kenan kai wannan ladabi me zaka ci game da ubangiji Allah ta'ala a haqqu an nakuna yani ko kuma yani al'udaba ko muta'addibin ma'ahu mu kasance masu ladabi game da ubangiji azza wajal ina fata kun fahimci bayan da kyau ko rabbi ya ubangiji habli kai min baiwa min salihin daga ƴaƴa na gari ashe kenan samun ɗabaiwa ne ko domin ya ce ya habu liman ya sha'o inathan wa ya habu liman ya sha'o zukura au yi zawijuhun zukuranan wa inathan wa ya ji alumin ya sha'o a kima innahu alimun kadir sai ce Allah yana baiwar ya mace ga wanda yake so kenan haihuwa shi baiwa ce ko ba haka ba domin ga shi ya ce habli Allah kai min baiwa kuma annabi zakariya ce fa habli min ladunka waliya ashe kenan samun haihuwa baiwa ce yan uwa musulmi Allah ka bamu mu mai amfani saboda ka sai ce rabbi habli minas salihin kuma da yace kai min baiwa din sai da ya fayyace wace irin baiwa yake so ka bani ƴaƴa daga cikin salihai ashe wannan kaga ladabi ne in ka tashi neman haihuwa karka ce wallahi ubangiji na dade ban samu ni kowane iri ma ka bani naka baka barawo fa a'udhu billah in aka baka yar gagarafa a a'udhu billah ashe sai ka ce rabbi habli min as-salihin araftum Allah ka yi min baiwan ƴaƴa waɗanda suke salihai saboda haka annabi Ibrahim sai roki Allah ya bar wannan garin nashi tunda sun kafirce sun ki da tafi ya bar su dan ya ce zan tafi zuwa ga ubangiji na Allahu akbar ka dauka kana tare da shi ga can ya bar dangi ya bar ƙasa ya kama ya tafi saboda wa abdullahi wasi'a idan nan ka takura baka samu damar ibada ba halas ka bar ka je wani kasar Allah mai luwace saboda ka ya bar yankin Mesopotamia aka ce sai tafi yankin Palestine inda anan ne ma ya sami nana Hajara aka bashi a matsayin kuyanga araftum a lokacin ne ya tafi da matarsa Sara abin da ya faru ya faru na wannan mummunan sarki mugun sarki da ya so ya taba kuma hukuncin Allah ya tabbata rabbi habli min as-salihin an amsa masa ga ainihin aya ta gaba فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم akwai ƴaƴa guda biyu akwai gulamin alim suka ce ishaq akwai gulamin halim annabiwa isma'il fa kalmar fa wannan fa guje suna kiranta fa'u me fa'u taqib ko fa'u sabab duk ni ina ganin duk ya halatta ma kace ta aqibiyya ne yani a dalilin wannan addu'ar fa fa kamar kace ce consequently saboda haka sai muka amsa masa shine fa basharnahu ko kace ta aqibiyya ce wato subsequently abin da ya biyo ba sai muka bashi amma kansa ka ce yayi addu'a Allah ya amsa yani li sababi du'aihi fa sai muka amsa masa فبشرنا هو نا ضمير فائلي هو ضمير مفعول مرفوع صد مصد النصب صد مفعول اي فبشرنا ابراهيم كينكو sai muka masa bishara mecece bishara ya jama'a duk wanda ya ce da kai ina maka bishara farin ciki ne koko bakin ciki ha shine bahaushe kan ce albishirinka kai kuma sai ka ce mai goro marsa kuwa ka ce goro marsa wato abu mai kyau zai zo kina sai ce ka ci jarabawa a yarin yannan dai an baka sai dariya sai murna ba haka bane to kaga yani sai Allah ta'ala ce fa basharnahu bi ghulamin halim sai muka yi masa bishara bi ghulamin ka duba sai ya nakkara gulam lidilala ala izamil gula sai muka yi masa bishara da wani irin yaro subhanallah halimin mai haƙuri Allahu akbar shine Ismail za a gaya mana haƙurin tunda an ce zan yanka ka kuma yi haƙuri ko ba haka ba Allah ce sai muka yi masa bishara da wani yaro wanda yake mai haƙuri kenan bi gulamin بغلام الجار والمجرور والمجرور موصوف والصفة حليم والصفة دوما وأبدا تابعة للموصوف كوبا كبني sai muka masa bishara da wani yaro mai haƙurin gaske shi ne wa? nabi ismail ismail domin Allah ya nuna mana haƙurinsa da alƙawarinsa a wata aya واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي صادق الوعد ميقسكر الكوريني زامج الكورين أمن سورة اليقطين كسورة الصفات وأن الله يبيان أتشين سورة مريم فبشرناه بغلام حليم سي الله تعالى كني فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تومر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أيين دا ألوتن دا ألوكتن دا بلغ ɗan ya kai ha gani balaga ma'ahu sa'i ya kai lokacin da zai iya tafiya yana bin sagon aiki kasan ɗa yakan shiga zuciyar iyaye amma lokacin da aka ce danka yana bin ka dugur-dugur inda za ka ya tafi sai ga ya fi shiga zuciyar kuma lokacin haka ne lokacin da yake tare da uwa tana ba shi nono na'am za ka so shi ka ɗauke shi ka tsotse shi ka yi waye da sauransu amma lokacin da baba zan bi ka masallaci zan bi ka ne ma'a hussai yakan shiga zuciya jifa to lokacin da shi ɗan kaga falamma balaga ina fa'ilin sai ka ce alfa'ilu mustatir mustatir an ɓoye fa'ilin taƙadiruhu huwa shi dai wannan ɗaɗin lokacin da ya kai jallin ya fara kai kawo ko aiki tare da mahaifinsa qaala sai ya ce nan wane ne ce madalla sai annabi ibrahim sai ce ya bunayya ya harafin kira ne ya harfin nida mabini, ala sukun sadda masaddar raf bi ko kuma wato takdirinsa ai ad'uka ne ya ai ad'uk ya bunai ya kai dan karamin dana me yasa bai ce yabni ba ya bunayya ya yi tasgiri ko ya saghara yana daga cikin ma'anonin tasgiri akwai abin da suke kira a tasghir littamleh yani saboda jin daɗi akan yi tasgiri saboda ƙasƙantarwa ya fi waisiq ko kuma saboda wulakantarwa a eh, full an gane ko da dai wannan tarhimi ne ya bu ne ya kai ɗan ƙaramin ɗana nan uwa yake wannan kira ne annabi ibrahim ne ke kiran ɗansa annabi ismail ya ce ya kai ɗanɗana kaga mu yawanci a hausa ba mu da ɗabi'ar kiran 'ya'yanmu ka ce ya bunai ko muna yi don cewa mai ka cire ɗanka ya bunai ko ‘yarka ya bunai ya ce yawanci dai ka bar mu da zara ido da fada da rikici in ba a yi sa'a ba da ashar Allah kiyaye tsare ba daidai ba ne ka so ɗanka ba so na shagabatarwa mm. kuma babbar alama kana son ɗa ko kina son ɗanki nuna masa Allah nuna masa girman Allah ya ga ɓacin ranku in ya saba wa Allah in bai salla ba ya ga malam kamar duniya za ta tashi ce eh to Allah ba abun wasa ba ne in ma ka bar duniya ka bar yaro da irin wannan guzuri ka kare masa gata amma inda zaka tara masa kudin Bill Gates ko Rockefeller ba tsoron Allah shirme ne wallahi kudin zai kare eh wallah Allah ka taimake mu wajen tarbiyya ya bunai sai ce ya kai dana inni ara fil manami anni azbahuka to zo ka ji ni na gani cikin barci ina yanka ka to kuma kun san mafarkin annabawa gaskiya ne ko ba haka ba saboda haka sai kira annabi ismail ce ka gani ba an ce da ni yanka ka imani na daɗin ya san tun da baban shi annabi ne wannan mafarkin ba na wasa ba ne amma sai ce fanzur ma za tara amma me ra'ayinka ha yana shakka ne suka ce a'a kawai ya san zai ji abin da yake so daga bakin ɗan dan ya jin nema kawai tambaye shi yaya me kace kuma ilai kuwa ta bakin bahaushe baki ya boka karin magana ne fa kawai sai ya ji abin da yake so din inni ara fil manami anni fanzur ma za tara me zaka ce qala sai ce ya abati fa'al ma tu'mar babana je ka aikata ma tu'maru sirrin magana na cikin maɗin nan <laughs> wato maɗin nan fa in ma an ce ka yi balangu da ne da kilishi je ka yi kawai don shi ne sirrin maɗin nan je ka yi if kulla ma ta bihi inda ni ne bai ce ha baba ka je ka sake ina fa jin mafarkin nan shaɗan ne fa ka je ka sake duba a'a kawai if matu umaru <laughs> yanzu kai a gidanku baban ka ce an ce in yanka ka ba sai inda kafa ka take ka ba <laughs> sai mu ce to ai kuma ai kuma ba za ka kawo wannan misalin mutum ai babu annabci a yanzu ai ko chicken shi yasa masu cewa wai ai da an yanka annabi Isma'il to wallahi da duddan fari sai an yi laye da shi ƙarya ne kaga zaka sa dan fari a cikin tashin hankali kenan araftum saboda haka yani inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma tara ma abota ilimi na cewa ibrahim yayi mafarki alayhi salatu wassalam daya biyu har uku yasan abun kawai halal daga ubangiji ne dama shedan baya wasa da annabawa mafarkin su dahir ne to shine yace baba ka aikata duk abin da aka umarce ka ya da ma umarni dan yace ma tu umar abin da ake ka ni kuma ga tabbas daga wuri wurina satajiduni amma insha Allah ina ka dubi ladabi irin nashi zaka tabda ni amma in Allah ya yarda cikin masu hakuri la ilaha illallah a gani tare da da'a ce amma ka yi ɗa'a ma sai Allah ya ga dama fa shi yasa ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idha nasita qul asa an yahdhar bil hadwa kashi kaga sai ce zaka tadda ni in Allah ya yarda cikin masu hakuri ka iya cewa ai yau zan yi sallar dare ba zan yi bacci ba to amma ya kamata ka ce in Allah ba kai ke da kanka ba gobe zan yi sadaka zan je duk majalisun da ake shan ruwa zan kai musu koko da kosai ai ina da kudi aljo ka ce me karka yi ta wancan mutumin da na taba baku labarin sako wai wani mutum ne yana ya je samo jaka sai ce da matarsa wance gobe zan je kasuwa in sayar da jakan nan mu samu abinci fa ne ta ce Allah ya kai mu amma ka ce insha Allah insha Allah ga jaka ga kasuwa ina gani sai na ce insha Allah kuma ta yi ba ku da kaji ba ya rena ta shine mai hankali ki ta ce in <laughs> ka ce insha Allah wace ke da Allah ba za ce ba Allah ba da hakuri gari na wayewa ya ɗauki jaka ya je ya ɗaure wanda ya fi shi so ya zo ya kwance ya sace ya zo zai yi hayaniya aka lakaɗa masa kafirin duka ba kuɗi ba jaka an haɗa masa gajiya sai koma gida yana sallama matar ta ce waye ya ce insha Allah mijinki ne <laughs> insha Allah mijinki ne dawo wa ya gaya maka bar na gabas take ato ya faɗa gima da arziki yaƙi saboda haka ya ne satajirni insha Allah me ila sabirin baba za ka same ni in Allah ya yarda anan ina so in ji hankalinmu da harshen hausa mukan yi kure kakan ji wasu na cewa in sha maka Allah wannan kuskure ne ba daidai ba ne babu inda aka ce ka ce wani in sha maka Allah wannan ba daidai ba ne ko ka ji masu cewa saka Allah khairan wannan ba daidai ba ne ka koma kan abin da yake daidai in sha Allah ko wasu ko gwaninta ne sai a ce Allahu in sha'a ka dai tsaya inda aka tsayar da kai الخير كل الخير في اتباع من سالف وشر كل الشر في ابتداع من خالف dukkanin alkhairi na cikin bin waɗanda suka gabata da alkhairi dukkanin sharri na cikin bin gwalangwaso da karambani da bulkara irin ta 'yan baya satajirni insha Allah min sabirin zan yi hakuri to shine suka ce wannan hakurin ne Allah ya ce innahu kana sadiqal wa'd wa kana yawa ya kasance mai gaskiyar alkawari dan ya cika alkawari nabi isma'il alaihi salam aya ta gaba فلما aslama wa tallahu فلما أسلم Falamma a lokacin da aslama suka miƙa wuya ga Allah kaga aslama anan wannan alif na ƙarshe ba aliful itlaq bane a ah, suna kiranta aliful tafniya ko ba haka ba dan su biyu ne Falon aslama al-abu walibin al maulud ibrahim wa isma'il shi uba ɗin ya sallama kan umarnin Allah zai yanka din shi kuma yana jin son shi kwarai da gaske shi ma dadin yayi hakuri ya bi umarnin Allah to shi ne Allah ce ma aslama lokacin da suka yadda watallahu har ya kifar da fuskarsa a ƙasa akan goshin zai yanka shi kenan yadda kake kifar da kan rago ne watallahu kenan ai watalla ibrahimu isma'ila liyazbahu imtithalan li amri llahi rabbil alamin alwahid alqahar to da Allah ya ga ta gaske suke jarabawa take jarabawa ko To tumalan sai taimako daga ubangiji ya zo Allah ya ce me. wana dainahu an ya ibrahim wana dainahu an ya ibrahim sai muka kira shi Allah ce sai muka ce ya ibrahim ma'ana dakatar kwada saddakatar ruya. na'am إنا كذلك نجزي المحسنين قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين كاي كاغسكة مفركي كاغا أي أبتشي يغني كما أنباوا الله يكارا مسو أمنشي أي كاغا سنة سامو وهي تفسكوكي إيري إيري suna iya ganin mafarki kuma gaskiya ne yakan mala'ika kan zo bayyana gare su shugabanmu annabi muhammad sallallahu daga cikin wahayinsa kaga ayyakan ji kamar ƙararrawa inda ka san irin landline din nan irin na data mai karan nan aisha ke cewa allah kara mata da wannan shefi masa wahala sai ga har yana tsatsafar da gumi ma misali a rana ayini mai cike da sanyi saboda ka mafarkin nan gaskiya ne tun daga shi Allah ta'ala ce mai qad saddaqta ru'ya ka gaskata mafarki inna kadhalika najzil muhsinin haka muke sakawa masu kyautatawa da yawa an kitsa labarai da yawa an gane ko cewa kaza kaza kaza kaza kaza kaza wasu daga cikin mun ambata Allah da ya faɗa nan gaba wa fadainahu bi dhibhin azim an gane ko amma Allah ya ce da shi lalle ka gaskata mafarki shikenan haka muke sakawa waɗanda suke masu kyautatawa da haka ne ake kiran annabi Ismail azzabi zabih wanda aka ba da shi za a yanka kamar yadda baban manzon Allah Abdullah shi ma zabih ne shi sai yake cewa ana ibn dhabihai ni dan waɗanda aka so a yanka su guda biyu ne tunda manzo sallallahu da jikan annabi isma'il ne alaihi salatu wassalam haka kuma dan abdullahi ne dan abdul muttalib wannan ba karamin al'amari bane an kifar da shi za a yanka ya sallama Allah ya kira shi ce Ibrahim ka gaskata dama jarrabawa ce Allah ka samu ci jarrabawar ka ya rabbal alamin aya ta gaba Allah ce me إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين الله ده كان سكي جنجن أبو دين ce kawai lallai wannan shine bala'i babba ɗanka da kake so an ce ka yanka shi aka ga bala'i ne to kuma dama Allah kan jarabi bayi ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون تنشكم بقرة kaga wannan jarrabawa ce ya Allah in ka jarrabe mu ka ba mu ikon haƙuri ka ba mu ikon ɗaukan jarabawa Allah karka sa mu yi kuka kan abin da ka jarabe mu don mu kauce ma hadarin kai karan ubangiji a billah in mun samu kanmu cikin wannan hadarin Allah ka shafe ka yafe saboda kai ne arhamar rahim to ku wannan jarabawa dan da kake so a ce ka yanka bacci khalas dan ya yadda kai ma ka yadda me rage me rage a nan wurin kissa da yawa ana cewa lokacin da za a yankan sai iblis ya dinga zariya aka ce je gaya ma na na hajara yi zai yanka min kiɗa ta ce to ai uban shi ne ai ta shiga ba ku a gani ko ya je gun annabi ibrahim na ma kore shi shi ne aka ce ya jefe shi shi ne fa ake cewa jifan shedan saboda aina ne ake wannan a daidai inda muke ainihin jifa ne ai amina nan aka yi wannan budin mina in ka ji wannan yasa hausawa ke cewa jifan shedan har ma wani sai je yana ta zagi yana shedan wallahi ka cuce mu wallahi sai na kashe ka to ka gan shi ne har wani malami yana ba mu labari kun san inda ake yin jifan nan shatale-tale ne ko ba shatale-tale ba kai kamar dandamali ne kamar dai kwano ne tun daga jigo kawai wani mutum saboda jahilci malam sai jefa kan cikin wurin aka yi ta yin jifa can malam sai mutum ya fito mutane kuma sai gudu suka ce wallahi gashi shaɗin ya wallahi jifa ya dame shi gashi ya fito to ka tsaya ka gaishe ɗan sai gudu to kaga dalilin jahilci saboda haka ana wannan bayanai amma zahirin qur'ani ga abinda muka samu da kuma abinda suna ta karantar da mu Allah ya ce inna hadha lahuwal bala'ul mubin aya ta gaba Allah ya ce me Wa wafadainahu bidhibhin adhim wafadainahu sai muka fanshe shi kalmar fadaina hu yani fadainahu fi'li wani iri ne fi'li madi ne مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك أي وفد الله أنغانيكو هو دنن أي وفدينا إسماعيل كينا سيمك تشيشي muka kubutar da shi bidhibhin azim da wani abin yanka wanda yake babba shi ma nan malamai sun rusa kisar da wasu ke cewa wai wannan ragon da aka yanka to dama an aje shi a aljanna shine kuma aka kawo shi a duniya to koya aka yi kuma ya zama rago a hannun kowa da kowa yana shi kadai misali shi ma wannan ce kawai kullum ayi kokari iya iyawa wajen bada ilimi ayi abin da al'allamatul albani ke faɗi Allah ji kan malami abin da ya kira da suna at-tasfiya wa tarbiya nusaffi al kullaha عن الشوائب الدخيلة ليست أصيلة فإذا صفيناها نربي الأمة على هذا العلم المصفى ilimi a tace shi a yi purification da kuma siftening ma'ana tacewa abinda ya shigo hadisi wanda bai tabbata ba a tace da ya shigo tarihi wanda ba gaskiya ba ne a tace haka haka haka to a gina al'umma akan ilimi tatacce wannan kan ba karamin manhaji ba ne tasfiya kenan wa tarbiya Allah ka ba mu ikon kiyayewa lokaci yayi ne to bismillah bismillah bismillah وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين منبر أنبتو nagari ga annabi Ibrahim fil akhirin cikin al'umma baya Allah ya faɗa irin wannan magana dangane da annabi wa Nuh a baya an muku manta ba ko domin game da annabi Nuh yace waja'alna dhurriyyatahum al-baqin sai ce wa tarakna alayhi fil akhirin to haka shi ma annabi ismail annabi ibrahim kai allah ya bar yabo mai kyau domin kowa na cewa shi na annabi ibrahim ne yahudawa su ce nasu ne kirista su ce nasu ne to ballantana mu walakin kana hanifan musliman ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasara walakin kana hanifan me to shi yasa aqidar mu ana kiranta al-aqidatul ibrahimiyya the abrahamic monotheism abrahamic monotheism wato tauhidi ba ibrahimi assalamu alaikum brothers and sisters seize this golden opportunity in the month of ramadan to clear your misconceptions and doubts about islam and muslims come and have a date with these islamic scholars Sheikh Umar Dada Faiko, Faiko Islamic based scholar, and Sheikh Muhammad bin Uthman, Masjid al Sahaba Kanu, at the 15th Micah Annual Ramadan Symposium with the theme The Muslim Family Where is the DNA? Ask the Sheikhs. Under the chairmanship of Barrister Muhammad Sani Katu. Dates 21st July 2013 venue, the banquet hall, Ariwa House, Kaduna. Come and be part of a revealing and exciting question and answer session. Micah, striving in the cause of Allah. One day, you know, I can tauhidi babu shirka. Allah ya kara masa aminci. Na'am. سلام على إبراهيم Ibrahim. على إبراهيم Ibrahim. ta jinjina ta tabbata ga annabi ibrahim kazalika najzil muhsinin kazalika haka muke sakawa masu kyautatawa innahu min ibadina innahu min ibadina almu'minin tabbas lallai shi wa min ibadina almu'minin yana daga cikin bayanmu muminai na'am وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبيا كنبيا من الصالحين mun yi masa bishara da wani ɗaɗin kuma sun ishaq shi ma annabi ne cikin salihai an ce tsakanin annabi isma'il da ishaq akwai shekaru wasu na cewa sha uku allahu alam bisawab amma dai annabi isma'il shine babba sannan kuma ishaq dukkaninsu ‘ya'yan annabi ne kulura daga wannan wuri ne malaman anthropology suke kulla alaka tsakanin larabawa da yahudawa nabi ismail dan waye ishaq dan waye to su yahudawa a yau suna ganin su jikokin annabi ishaq ne ta hanyar annabi yaqub annabi yaqub sunan shi wa isra'il dan yace kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzila at-taurat qul fa'tu bit-taurat fatluha in kuntum sadiqin isra'il kenan shi sunansa kenan isra na nufin bawan il Allah cikin manya-manyan malaman musulunci akwai mai suna isra'il ai isra'il ibn yunus ibn abi isaq as Siba'i, babban malami ne wanda ɗaya daga cikin malaman farko ya ma je yayi karatu a wurinsa yana zuwa kufa aka ce isra'il ya rasu yau shine ali ibn husain ibn al-waqi misali akwai wannan sunan arabtum to kaga shi yasa da suka kafa kasar isra'ila a watan may 1948 sai suka ɗauko wancan suna ɗin saboda dujalanci alhali ba su bi hanyar malaman ba su bi hanyar annabawa ba larabawa kuma jikokin annabi isma'il ne da haka ne suka haɗu akan wancan hanya da haka ake kiransu alkabila asamiyya kabila mai samiyya arabtum saboda haka allah azza wa jal wato kamar da muka ji ya ce mai wato ina aya take ne wa bashar nahu bi ishaqa nabiyyan من الصالحين مرجع منفصل أكو ما يتواني كوي لأنما تكرر تقرر سيموك مس بشارة بإسحاق أمزين النبي دقشك صالح نعم وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه وباركنا عليه وعلى إسحاق wa min zurriyatihima muhsinan wa zalimun li nafsihi mai mubin sai muka sanya albarka gare shi to alaihi dinnan wa ake nufi ku ji da kyau a'a ai ya ce alaihi wa ala ishaq mun sanya albarka gare shi kuma ga ishaq to wannan gare shi wa ake nufi isma'il ko annabi ibrahim me dalili ƙa'idar arabiya dai na cewa idan ka samu suna biyu da ka wuce gaba kuma sai aka sami pronoun wato lamiri to lamirin zai koma zuwa ga suna na kusa ne <laughs> to yin kwan haka ne wa ake nufi kenan ya salam ya ismail ku duba ƙur'anin mana ku dubi ƙur'anin ku mana annabi ismail ambatansa bayar ga ya wuce ba ko kuma ku kalli ƙuranin ba ne? ƙissar ismail ta wuce nan allah ta'ala yana bayani ya ce salamun ala ibrahim ibrahim shine sunan da ya zo mana daga baya daga baya sai lamiri kenan da ya ce wa barak ko an sake samun sunan ismail bayan wannan ne ku duba salamun ala ibrahim kazalika najzil muhsinin innahu min ibadina almu'minin wa basharna hu muka masa bishara hu hu shiwa ibrahim ko ba a gane ba ne muka masa bishara bi ishaqa nabiyya sai kuma ce wa ibrahim kenan domin shine suna mafi kusa da lamiri zai koma zuwa gare shi wallahu ta'ala a'lamu bi tawfiq wa barakna alaihi wa ala ishaq mun sanya albarka gare shi ibrahim alayhi salatu wassalam haka bisa ishaq ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين أتكن ذرية سوبيون ذرية النبي إسماعيل النبي يعني إبراهيم النبي إسحاق أكي محسن أكي ميكيو تتام كنشي وظالم أكي مي زالن تركنسا مبين زالن شيكما أفيلي عرفتم عن الوقت to wannan ita ce gaba da za mu tsaya musamman ma da yake an zo kan wasu annabawan kuma annabi musa da ɗan'uwansa annabi harun allah ƙara musu aminci a wannan gaba ya kamata mu tsaya abinda muka faɗi daidai allah ba mu ladansa kuskure allah gafarta mana subhanaka allahumma wa allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaykum assalamu alaykum wa rahmatullah